الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غانا الشاترة بوتا رجب جرمائك صلى الله عليه وسلم دمنا لتريه لثلاثين دا شدة وما takwas ga watan biyar miladiya biyar. Allah ta'ala a kaddara wasa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu da hadisi a cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al'allamatu al-muhaddisu al-jama'ili al-maqdisi alaihi rahmatullah kuma muna cikin kitabul buyu'i a ƙarƙashin kitabun bulu'i muna babu mayun yunha anhu min al-bulu'i babu nau'ukan cinikayyar da aka hana babu nau'ukan cinikayyar da aka hana ana ta lissafa mana wasu daga cikin nau'ukan cinikayya da Allah ta'ala ya haramta a harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi hadisi na 268 a lissafin nawa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وأن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا الأرايا المحاقلة الحنطة في الحنطة في سنبلها لحنطة وأن حديث أن ساموش لك صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ينا ɗaya daga ما صح hadisi بيوع والمقصرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وعنس وعنس الكلب كالخدري وجابر وزوجة النبي wa Jabiru wa nabi wanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin sa akwai jabir jabir ibn abdullah al-ansari jabir shi ya rawaito wannan hadisin yace nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil mukhabara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abinda ake ce masa al-mukhabara zamu ji tattaunawar da malamai suka yi ne ake nufi da al-mukhabara wal muhaqala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'in cinikin da ake ce masa muhaqala wal muzabana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani game da cinikin muzabana wanda muzabana an yi bayanin ta a baya a hadisi na 267 وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ce da dan ishi, dan marmari hatta yabduwa salahuha hatta alamar nunarsa ta bayyana wannan ma hukuncinsa ya tabbata a hadisan baya wa Allah tuba'a illa bid-dinari wad-dirham sannan in aka tashi saidawa to ka a da su sai dai a bada dinare ko a bada dirham illa al'araya sai dai al'araya wadda ita ma an yi bayani a kanta to wannan hadisi yana bayani ne akan wani nau'i na ciniki da manoma suke ko nau'ukan cinikayya da manoma suke na farko manzo Allah sallama an ce naha anil mukhabara manzo Allah sallama yayi hani game da cinikin da ake ce masa al mukhabara babban malamin hadisi babban malamin lugha al'allama tubin al'asir aljiziri a cikin littafin sa an nihaya ke garibin hadis ya ɗauko wannan kalma sai yake ce mana al-mukhabara قيل هي المزارعة على نسيب معين واسمع لما يسنشي أبن أكتم المخابرة شين المزارعة Shi ne ka ba wani hayar gonarka ya noma ta ala nasibin mu'ayyan sai ka ce idan ya noma to zai baka buhu kaza suka ce shi ake ce ma al-mukhabara al-muzara'a ala nasibin mu'ayyadin ka ce wane gashi na baka gona ta hekta kaza ko kadada kaza idan ka noma to za ka bani ranar da kai girbi za ka ban buhu goma na masara ko za ka bani buhu ashirin na shinkafa ko za ka bani buhu biyar na dawa misalin haka waye sanar da kai cewa za a samu wannan ashirin ɗin da kace kana so a baka waye sanar da kai cewa za a samu goma waye sanar da kai cewa za a sami biyar ba wanda ya sani sai Allah to manzo Allah ta sama ya zo ya tarar da su suna mukabara da ya zo garin Madina mutanen Madina mutane ne ma'abuta gona suna da gonaki suna da ƙasar noma kuma abin da suka fi nomawa shine dabino to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su sai suna irin wannan tsari na ba da hayar gona sai mutum ya ba da hayar gonarsa sai ya ce a noma idan aka noma masa idan aka noma gonar sai ce to shi abin da yake so a bashi a ƙarshen ranar girbi shi ne a bashi buhu kada. to da manzala sama ya zo sai ya hana su haramun me ce ce ilar ta sa manzala sama ya haramta saboda akwai nau'i na alzara akwai nau'i na rashin tabbas zai iya yiwuwa a samu amfani wannan gonar zai iya yiwuwa kuma ba za a samu amfani ba wannan abu ne na Allah mutane da yawa sun shayin noma sai Allah ta'ala ya aiko da abin nan jambaki su zo su cinye gonar shi kuma ya ba da haya ne a matsayin cewa mai za a ba shi haƙi har ma da ayyana mai za a ba shi wannan magana ta farko kenan game da abin da ake cewa muhabara al-imam ibn al-asir yace ma'anar farko da malamai suka ba lafazin al-muhabara kenan da ya zo mana a cikin wannan lafazin hadisin wakila wasu kuma malamai suka ce min al-khubara النصيب وقيل هو من الخبار الأرض اللينة وقيل أصل المخابرة من خيبر وسكما سكتي آآ an samo mukhabara ne daga khaibar khaibar kuma sunan unguwa ne unguwa ce ta yahudawa tana wajen garin madina sun kasance ma'abuta gonaki to sun kasance suna ba da hayar gonansu sai ana cewa khabarahu wato mutanen khaibara sun ba shi gona ya noma amma dai wannan ma'anar ta farko ita ce tafi abinda ake ce ma ake cim al-mukhabara shine al-muzara ala nasibin mu'ayyan shine mutum ya ce gashi zai yi noma ya ba da daman a noma gonarsa amma dai shi abin da a biya shi shine a biya shi da buhu kaza to ba daidai ba ne amma a nan da misali zai bada sai ce to gonan nan taka ka noma ta gonan nan wani na baka ita haya ka noma ta na bari duk abin da aka sama duk abin da aka sama a ƙarshen a lokacin da za a yi girbi kushe mana duk abin da aka sama to za mu kasa gida uku ni da nake da gona ina da kashi da <laughs> ni da nake da kashi da ni da nake da gona nawa kashi daya kai kuma da za ka noma ka sha wahala kai za ka sa iri kai za ka sa taki kai za ka kula da ita kai za ka rika kaza kai za ka rika kaza kai kuma kana da kashi biyu to malamai suka ce wannan ya halasta kun gane bambancin su muhabarar da aka hana ita ce mutum sai ya ce ma wani gashi ya bashi hayar gona amma shi abin da yake so a bashi buhu kaza misali sai ce me za ka noma sai ce zan noma masara sai ce to ni gaskiya abin da za ka biya ni ne za ka biya ni buhu goma idan kai girbi wa sanar da shi cewa za a samu buhu goma ba babu tabbas ko amma da mutum zai ce to ga gonan nan na baka ka noma ta abin da nake bukata shine idan aka yi girbi duk abinda aka girba amfanin gona to a kasa gida uku kai a matsayinka na mai noma kana da kashi biyu ni kuma a matsayina na mai gona ka bani kashi ɗaya shine gallata to wannan ya halasta domin ga wancan bambancinsa da wannan wancan an ayyana abin da ake so a yi kuma abu ne da ba tabbas yana iya yiwa gonar ta zama baka yana iya yiwa a sama amfani mai yawa yana yiwa a sama amfani mara yawa amma idan aka ce to a bada kaza kaso kaza to kare ko nawa aka samu ne da misali zai ba shi gona fadin masallacin nan fili ƙasa faɗin masallacin nan sai ya nome daga baki ɗaya sai samu buhu ɗayan masara Allah shi kyauta sai tsira da buhu ɗaya kacal ma sun riga sun ajiye cewa da abin da aka sama za a kasa gida uku shi yana da kashi ɗaya a matsayinsa na mai gona shi kuma mai noma yana da kaso biyu to kaga wannan a fili yake ga kuma misali aka noma sai aka samu buhuhuwa goma kaga shi ba dai ne za a yi za a kasa gida uku shi ya zama yana da kashi biyu a matsayinsa na mai noma shi kuma mai gona ya zama yana da ne kashi daya to wannan mukabara ce da ta halatta ita ce malamai suke cewa ra'a, ke kama da mubaraba mubaraba kasuwanci ne na kuɗi sai ka ɗau kuɗi sai ka ba wani miliyan ɗaya misali ko miliyan goma ko fiye da haka ko makamancin haka sai a bashi a ce to gashi wani ka je ka jalauta kuɗin nan ka rika juya ba abin da aka samu na riba to za mu kasawa gida uku ni a matsayina na mai kuɗi ina da kashi biyu sai kuma a matsayinka na mai amfani da lokacinka da ƙwaƙwalwarka kai kuma kana da kashi ɗaya wannan ya halatta shi ma shi ne ake ce masa mubaraba idan abin da za a yi na kasuwanci ne idan kuma abin ya shafi ba da hayar gona ne to shi ne malamai suke ce mishi muzara'a mun gane to muzara'a ta halasta amma ne mukhabara ba ta halasta ba mukhabara a ba da nau'i a ba da adadi a ce ga adadin da ake son a bada. da Allah ta ita ce za ka ba ni buhu kaza wannan bai halatta ba amma akwai wadanda suke yi bai halatta ba domin ba tabbas za a samu wannan buhuwan ko ba a sama ba amma ina aka ce to ina da kaso kaza na gonarka na abin da ka sama na amfanin gona wannan asiri yake har komin kankantarsa shi kenan sannan idan Allah subhanahu wataala ya sa aka yi asara ya yi noma bai samu komai ba to kaga mai gona shi ma sai dai ya haƙura in dama ya jira ne yana jira da shi zai samu abincin shekara to kaga ba shi ba abincin shekara sai kama hanyar kasuwa mun fahimta to wannan magana ita wannan shi ne ake ce mishi ba a fiƙihun musulunci manzo Allah ta sama ya hana sannan sai hadisin ya ce mana wa'anil anil muhaqala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abin da ake cewa muhaqala al muhaqala al imam ibn al asir a cikin al nihaya fi dharib al hadith yace mukhtalafun fiha kuma an yi sabani ne ake cewa muhaqala kila hiya hiya iqtira'u al abd bil hinqa wasu malamai suka ce abin da ake cewa muhaqala shine ka bada hayar gona bil hinqa sai ka ce za a baka alkama shine sai yake to haka za ja a mufassiran fil hadisi haka wannan ba fassara ta zo a cikin hadisi mutum ya ba da gonarsa ya ce shi kawai alkama za a biya shi dole ko me aka noma a ciki shi dai alkama kawai za a biya shi wa huwa alladhi yusammihi az-zarra'un al-muharata al-imam al-atir yace wannan shine abinda manoma ke cewa muharata shi kuma almuharasa daga ne daga alharsu alhars noma almuharasa nomawa wakila wasu kuma suka ce hiyar muzara'atu ala nasibin ma'alumin abinda ake ce ma muhasala ma'anarsu ɗaya da muhabara ita ce mutum ya ba da hayar gonarsa kan a noma in an tashi biyan shi za a biya shi buhu kaza ya ayyana ya ce kaza za a bashi wakila wasu kuma suka ce bai ut'ani fi sumbulihi bil burri wasu malamai suka ce abinda ake ce ma almuhanqala shine mutum ya sayar da abinci busasshe shi kuma sai a bashi danyen abinci a jikin zangarniyarsa mutum ya sayar da masara sai ce shi abin da yake so a bashi masarar shi a cikin a jikin a jikin a jikin wasu suka ce wannan shi ake ce ma muhaqala wakila wasu kuma suka ce bai uzzar qabla idraki ka ce mutum ya sai da shukarsa ya sai da shukarsa qabla idraki tun kafin ya riski ya riski ta duk waɗannan maganganun malamai sun ambata kuma ko dai muhala ma'anarsu su da mukabara ko kuma suna da bambanci amma dai abin da yake daidai Abin da ake ce ma muhaƙala a cikin waɗannan tarihofin da aka ambata shine mai bai'u at-ta'am fi sumbulihi bil burri mutum sai ya bada masararsa busasshiya wacce aka riga aka ambare ka kamar buhu ɗaya sai ce to shi biya shi da masara wacce kake a cikin totuwarta bai halasta ba kun san wannan mun karanta shi a baya ko daidai kenan ma'anar su ɗaya da muzabana muzabana mutum ya sai da hatsinsa busasshe sai ce a biya shi da ne a biya shi da ɗanye kun san kuma in ba ku manta ba a satin da ya wuce an muka ce amma illa al'araya an yi sauƙi game da al'araya al'araya zan ariya kuma mun yi bayanin da ake cin al'ariya wa an bai iskamarati hatta yabdu wa Falahuha a sannan manzo Allah sama ya hana a da ƴaƴan icce ƴaƴan marmari a dishiyar su hatta yabdu wa salahu ha haske alamar nunar su ta bayyana haske sun karkata zuwa ga bayyana daga nuna to daga nan a lokacin ya halarta a da su in kun ba manta ba wannan ma an yi mana bayanin su a karatun da ya gabata wa Allah tuba a illa bid dinari wa dirham idan mutum zai ci da hatsinsa to ya saida a bashi ya biya kuɗi a bashi hatsi ko kuma in ba haka ba sai dai a yi sai dai a yi masalan bi masal mutum ba zai ba da masara ba irin wadda ake gungun da ita sai ba da tiya biyar sai sai a bashi masara ta yin tuwo buhu tiya goma ai jinsinsa ɗaya bai halasta ba sai dai ya siya waccan masara wacce take eh, wacce take ta gurguru idan ya siye ya siye ya siye ita yake da ita sai ya siyar ma da wani sai a bashi kuɗi daga nan shi kuma sai ya je siyo ne sai ya siyo masara ta yin mun gane duka wannan nan nau'ukan cinikayya ne da ba su halasta ba Ya ce almuhakala al-himqatu fi sumbuli hadhihi al inda mun yi bayani a gaba a baya a takaice duka waɗannan abubuwan da manzo Allah ta sama ya lissafa dalilin haramcin su shine zarar rashin tabbas wanda mun faɗi cewa zarar jigo ne babba daga cikin nau'ukan jigogi da suke haramta ciniki duk cinikin da ya kasance akwai zarar to bai halatta ba illa wuraren da muka bayyana guda biyar malamai suka halasta gara akwai rashin tabbas a cikin cinikin amma kuma malamai suka ce halas ne inda kuma ta ba mun faɗa mun karanta su wurare guda biyar da kuma misalansu to daga wannan hadisin ne abin da yake bayani a kai an haramta cinikin mukhabara mu'amala ta mukhabara wacce a gona ake yin ta an haramta mu'amala ta muhaqala wacce ita ma a gona ake yin ta sannan an hana mu'amala ta mujabala wacce ita ma harka ce ta manoma sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanyar game da mutum ya da ‘ya'yan iccensa suna kan bishiya alhali nuna su ta bayyana ba idan sun yi alamar nuna to anan ya halatta za a iya sai da su domin za a iya zuwa aje a nika domin su nuna gabaki daya حديثي نقري بيد ستين ترى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن دقا أبو مسعود أبو مسعود شيني عقبة عقبة بن عمرو البدري عقبة عقبة بن عمرو akwai uqbatu bin amur akwai uqbatu bin amir idan aka ce uqbatu bin amir wannan ba muhajiri ya taso daga garin makka hijira zuwa garin madina shi na ake ce masa uqbatu bin amir shi kuma wannan uqbatu amur shi ne abu mas'ud al-badri al-ansari shi kuma mutumin madina sai kun bambanta tsakanin su akwai ukbatu bin amir al-qurashi al-muhajir akwai kuma me ukbatu bin amr al-badri al-ansari to shine wannan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ta sama ذلك سما يا يحمي جمدا كدن كاري حرام ne cin kudin kare wa mahril bazili da tukwicin da ake sa kilaki shi ma haramun ne wa hulwanin kahin sannan da kudin kafin alƙalamin boka dukkanin waɗannan kudaden haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan cewa waɗannan sana'o'i ne haramun haramun ne mutum ya zama sana'a ta ce da karnuka haramun ne mutum mace sana'arta ta zama karuwanci haramun da kuma mutum ya zama boka shi ne abin da ake nuna mana to game da kare kare a musulunci yana ɗaya daga cin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su amma suna ɗaya daga cin halittun yana ɗaya daga cin halittun da Allah ya matsayin matsayinsu ne sa Qur'ani ya tashi buga misali sai buga misali da shi malamin da ya karatu amma zai bin Allah ga sani ga shagala to sai Allah ta'ala ya kamanta shi da kare fa masaluhu ka masalin kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas misalin malamin da Allah ya bashi sani yake aiki da sanin to misalin sa kamar kare to daga kare ba yi da daraja a musulunci haramun ne cinsa haramun ne kuma mallakarsa haramun ne cin kare sannan kuma haramun ne mallakarsa to daga ba kyau cin kare sannan kuma bai halatta a mallake shi ba sannan in bai halatta a mallake shi ba bai halatta a kasuwancinsa ba amma hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da isnadinsa yana da rauni aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samani sinnauri wal kalbi aka tambayi manzan sama game da kudin mage sai da mage da kare sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkanin su haramun ne amma sai ce illa kalba ma shi yace sai dai karan da ke bin dabbobi karen kiwo au harfe ko karen gidan gona to malaman hadisi suka ce wannan hadisin yana da rauni amma dai istisna'in ya zo a cikin wasu hadisan wanda suka halasta suka mallakar kare da niyyar farauta ya halasta a mallaki kare don niyyar sarauta. sannan ya halatta a mallaki kare don gadi gadi a gida sannan gadi a gona sannan raka dabbobi shi ma gadi yake wannan kare ya halatta a mallake shi to sai malamai suka yi saɓani a kan sai da shi tun da an ce a mallake shi ya halatta a mallake shi to ina za a yi sai dai mutum ya je daji ya kamo shi ya masa tirenin da kanta sai suka kasu gida biyu wasu malamai suka tafi kan cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne mallakar kare sai suka ce to ko da kare ne mutum zai yi amfani da shi a matsayin na ciwo ko kuma karen gadi to sai zai tafi jeji ya je nemo kan amma ba za a fida ba kauli na farko ce kauli na biyu malamai suka ce a'a ya halasta za a iya mallaka kare za a iya tunda an ce ya halasta a mallake shi to ya halasta a siye shi ke to daga ya halasta mutum ya zama ta ita ce tirenin ɗan karnukan da ake ce musu police dog irin wannan da ake cewa miliyan kaza din nan ya halasta mutum ya sana'ar su ya rika da su wannan kuma magana ta biyu ita ce tafi zama daidai da musulunci ya halatta a mallake su ya halatta a mallake su mutum zai iya mallaka kare don gadi zai iya mallaka kare don ciwo zai iya mallaka kare don farauta to ya halatta a sai da kare wanne kare na ciwo ko kare na gadi ko kuma kare na farauta ya halatta kuma a siye shi da kudi mai tsada alkalbul mu'allam kayan da aka karantar da shi aka masa tirenin ya iya za a iya aika shi akwai karnukan da ake yi da sai a aika su siyayya ha a ce shi ma siyan nama ya je ya siyo ya dawo an koya masa ya san wajen barun da zai je wajen mahaucin da zai je in ya je zai tsaya da jakar shi a wuya da saƙon da ke ciki na kuɗi shi kenan kilo nawa za a bashi na nama a auna masa a sa masa a canza kashi da kuma dawo gida ya kama mai gidansa nama da ana makare wannan tirenin ɗin ko ba zai ci ba kamar yadda ake masa ake masa tirenin ya je ya farauta ya kama maka idan ya kama maka kuma ya tsaya ya tsare har sai ka iso ba zai ci ba ba zai ci ba to ire-iren waɗannan karnukan ya halatta a da su ya halatta a mallake su mun gane amma mutumin da zai mallaki kare haka nan irin yadda yaran mu suke yin kara-kara karfe biyun dare karfe ɗaya da rabi na dare karfe biyun dare sai dai ka ji gwagwagwagwagwab a bayan layi ana dige-dige da buhu duk abin da suka sama dama wannan shi kenan in kai kuskure gidanka baka kulle ba suka shigo in suka ga tukunya su hada da ita in ma da abinci a ciki ko ya gobe su sa duka ga baki da su gaba da su yan kara kara ce wallahi wannan haramun ne duk wanda ya mallaki kare a irin wannan wallahi haramun ne ana zabban ladar ma yana da ladar kenan manzo Allah sun ne ce kullun za a rika zabban ladar mislu qiraqi kamar qiraqi sirati ko manzan da sama ya ya ya ya ya ya siffanta shi da cewa kaman babban dutse mafi karanci a ciki shine mislu jabali uhud kaman misalin dutsen uhud dutsen uhud ya fi kufaina dutsen uhud ya fi dutsen madarkaci masu bane zuwa tsuntsu na zariya ya fi na tukur shi ya fi shi girma babban dutse to za a kwasan ladan mutumin da ya aje kare to kuma dama so tari sai aka yi rashin sa'a shi ne kaja karen nan sai ga sallah ma zai yin yaran mu masu yawo da karnukan nan ina suke sallah daidai lokacin za su je su gama bige-bigen su da daddare sai karfe hudun dare sun fara kiran asfalatu kai mun an launi, sai kuma sai su je su shiga daki su bacci ba za su farka ba sai karfe bakwai ko karfe takwas ko karfe 9 safi masu yin buroshi a cikin fito su buroshi wanda kuma ba su buroshi shi kenan dama bakin ya kama da na kare shi kenan shi gaba da mara marasa kyau yin lalacewa tarbiyya to irin wannan haramun ne amma karen da aka mallake shi dan gadi ya halatta malamai suna kawo a cikin tarihin babban malami mai risala al-imam Muhammad ibn Muhammad ibn Ali Zaid al-Qayrawani mai risala ya sa kare a gidan shi ya je siyo irin polis dog din nan babban malami sai a jatin gidansa sai ya sa kare ran nan ya zo yana karantarwa sai wani daga cikin mutane sai ke cewa alaga malam al'imamu malik ya ce haramun ne mutum ya mallaki kare kowane iri ne kai kuma ga ka saboda fahimtar mazhabin al'imamu malik ana ce maka malikunil asgaru wato ɗan ƙaramin malik to ya haka sai al'imam ibn abi zaidin al-qirawani sai yake cewa lawa asha malikun fi asiri laktana asadan zariyar laƙalban ya ce da maliku zamani na yake rayuwa ya ce wallahi ba kare zai mallaka ba zaki zai aji saboda zai fi ni makiya domin babban malami masani mai yaƙi da bid'a to ya fi wanda ya sai shi makiya shi wancan babban malamin ya fi makiya karamin malami makiyansa su kasa kasa suke shi ko wancan manya-manyan makiya yake da su to da kalimamu malik rahimahullahu ta'ala imamu zarin hijira ya fi al'imam ibn abi zaid al-qirawani ba za a hada su ba to daga makiyan al'imamu malik za su fi yawa fiye da makiyan al-imam ne. qirawani to da kai sai na tabbatar da da al malik zai rayu a wannan zamanin nawa makiyansa sai sun karu kuma sai sun fi masa mummunan shiri saboda haka ba kare zai mallaka ba ma zaki zai mallaka ya ajiye a kofar gidansa to kaga irin wannan ya halarta ya a ajiye kare sannan al-imam amash al'imamu al'amash babban malamin hadisi shi kare yake kare yake ajewa a kofar gidan shi saboda ɗalibai idan ba lokacin karantarwa ba sai ya saki karan in ya karantar da mutane ya gaji to kawai sai ya saki kare a kofar gidansa irin police dog nan duk wanda ya zo ya bi shi da gudu rannan kawai yana zaune a cikin gidansa in ji al'imamu zahabi sai kawai almajirai suka zo suka shigo gidan kawai ba lokacin karatu ba aka shi shigo da aka zazzauna kuna jin waye zai ba da hadisi yana zuwa ya hango su kawai sai ya fashe da kuka kace Allah ya malam ma abkata ko ma biki ta me yasa kake kuka ce ma kallazi ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil Ya ce mai umarni da abu mai kyau kuma ya hana abin da ba shi da kyau ya mutu inda yana na ba ku shigo yanzu ba so da kai amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar to shi dama al-imam al yana da irin waɗannan hikayoyin da yawa a duniya a tarihi malamai suna cewa ba a taɓa samun malami mai zafin rai mai munana mu'amala ga ɗalibai kamar sa kuma duk da haka ɗaliban sun fi dubu manya-manyan malamai malaman hadisi haka suke zuwa wajensu irin su alimamu shu'uba shu'uba ibn al-hajjaj babban malamin hadisi haka zai je wajensu za su je wajensu karatu alimamu alimamu a amashe tuwo mishi kare kawai ce iyaka gudanka iyakarka to haka yake in ka zo karatu wajen shi sai ya kalle ka in ka ce aligat malam ina son ka bani izini in zo in yi karatu a wajen ka sai ce je ka zan yi bincike a kanka ka dawo gobe da la'asa kana dawowa sai ya kalle ka sai ce da habla u hadithu ka hadithan an rasulillah sallallahu man yu'alliqu az-zahab ala anakil khanazir yace tafi can ba zan baka hadisin annabi sallallahu ba kai alade ne waye zai ma alade ado to haka Allah ya yi shi kuma yana da dindimi yana da shi ta ake ce masa al'amash yana da matsalar ido hatta mai masa jagora bai yadda ya karantar da shi ba shi so yake kafin ya baka hadisi sai ka kai gaya a tarbiyya shi yana ganin tarbiyya na gabatar ilimi ba wanda ya kamata a karantar da shi ilimi sai ne tarbiyya shi a tunaninsa tarbiyya ce farko jin ilimi sadaka duk wanda bai da tarbiyya bai da ladabi bai da biyayya to laisa ahlan lil ilmi bai tantance ya zama mai ilimi ba to waɗannan wasu sa ne da yake da su sau da a gidan shi akwai kare ka zo kai ba lokacin karatu ba kawai sai ya wannan kara kuma police dog ka san police dog mafi yawanci masu ɗan jin tausayin mutane lokacin na san a tudun wada ko wani mai kuɗi ya mutu yana da su ɗaure su yake igiya ake sa musu mai tsawo daga gidan shi ba a kacin su komin dare ba a kacin su da igiya igiya mai tsawo za a sa musu sai su fito kofar gida amma da igiya an ɗaure su daga cikin gida ba ɓannar su to a taƙaice dai ya halatta a sai kare a sai da shi idan ya kasance ne kare ne yaji ko kuma kare ne da farauta ko kuma gabaki ne kawai ka ce alkalbul mu'allam karen da aka karantar da shi ko da can kuma ka ce alkalbul mu'allam zai yi waƙi fashi kuma ce da shi kullima liyakuna lissan kaga da damuwa so da an taƙaita su a gadi karnukan gadi karnukan da ake amfani da su a gidan gona karnukan da ake amfani da su domin tsaro a gidaje waɗannan ya halatta a ce da su kuma ya halatta a siye su a mallake su a kawo su gida kuma wancan narkon azabar da aka tanada na kwashe lada ga mutumin da ya aja kare ko bai shafe su ba mun gane wannan ke wa mahril yi sannan manzan Allah ta sama ya hani game da kuɗin karuwa karuwa ta je ta ba da kanta mace a yi lanata da ita a biyata to wannan kuɗin da za ta ci bayan kasancewa abin da ta aikata zunubi ne to bai halarta kuma ta ci ba haramun ta ci in ta ci kun gane abin aikin da ta aikata zunubi ne zina haramun ne وعامل شوية ويعرف الزنا انه كان فاشيسا وساء سبيلا كل ما دا الزنا اما لمن دا سكي فسر اقتمب نن دا معنى كسنشي وما اقيم من دا سكي فسر اقتمب ولا تقربوا الزنا اي ولا تفعلوه ولا ترتكبوه كفوا اي حتى الزنا فوزنا حرامش كو سنن نبيو كل من جاء تبات اكي زنر دا ko bi halatta ta ci ba haramun sannan kuma ko ce sadaka da shi Allah ba zai baka lada ba la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul ghulul malamai suka fassara da abin da yake na haram lafazi ne jami'i game da duk abin haram da ko ce sadaka Allah ba zai anta ba to da ka aslan kar zama mai zinar balle har a bata kuɗi balle har ta rasa me za ta yi da kuɗi mun gane shi ba maharul bazai sannan wa hulwanil kahin sannan kuma sai kuɗin boka abin da ake bashi na kafin alƙalami ko tukwicin da ake ba shi alkahin malamai sun yi sabani a kansa wasu suka ce shi ne wa anil an al mustaqbalati mai ba da labarin me zai faru nan gaba ne ake ce masa alkahin wasu kuma suka ce huwa man yukhbiru an al-ghaybiyat al Shi shine wanda yake ba da labarin abin da ya faku ba a gaban idan shi aka yi sai a je wajen shi an yi sata hmm, satan shanu aka yi babun hanya yi ba shi ba ɗan sanda ba bincike ke bai yana zaune a gidansa sai ya abu hanya kaza suna nan ai ba su yanzu ba su ma ba ai ba su ma wuce kaza waje kaza ba ku je za ku same su suna nan ko kuma masu cewa za a yi istikara ka ji daga ji ka san ba larabci ba ne istikara istikara kan yanzu ana buɗe da mutane sai a yi sata ya je wajen su wai su ne za a yi ta ce duk waɗanda ake tuhuma a zo da su ina firamare ina ina ina aji ɗaya a astagfirullah firamare aji shida wani abu ya taɓa faruwa malamanmu kirista ce shi ke nan san irin malaman firamare nan na da 'yan gayu ba san inda suke samun kuɗi ba za ka gan su kuma yana san mota ba suna da shi manzon ne ya samu malaman firamarin yanzu ba kuma kai damuwa to na dan nan jalatta ne kyau shi kuma kasan lokacin da kujeru makarantun firamare da kujera da komai teburin malami za ka ganshi har da loka to da lokaci da komai ya aka yi ya aka yi an tafi irin hutun nan da ake yi sai ta baje kata aji an dawo aji sai ta ce ai bata ga kudinta ba an yi mata sata shi kenan sai wani cikin 'yan ɗalibai 'yan aji sai ci a yana kara-kara wai kara-kara ake ta ce za a gano wanda ya kata ta ce ya eh, ce za a gano ce to zai je gida ya ɗauko ya je ya ɗauko gwangwala gwangwala fa aka ɗauko gwangwala guda biyu da gwangwala guda biyu ya zo da wani littafi daga baya na gane ummu mutse ne wani littafin ne abokanci ummu mutse shi ke ne zo da shi shi ke nan sai ya ce a fito da mutum biyu su fito fito su gurfani shi nan suka cire rigunan su aka ce su cire rigar su suka cire rigar su shi nan sai aka cokala musu dangwalar kowa teki ta yana nan suna fuskantar juna shi ke nan sai ya ce to za a fara aiki dama biya fi mu girma biya fi mu girma a aji shi ke nan to mu ne yan ƙanana kuma muna muna muna muna tuhun gaba a aiki. akwai wani kusa da ni ba zan faɗi sunan shi ba shi yake kusa da ni Shi ne fanko ni kuma ina gefe mu biya ce a san da je abin kai kyau ga mutum ɗaya ga mutum da shi ke nufi aka zo aka fara wai abin da za ka yi shine wai sai ka zo tsakiyar gwangwanan nan da aka sa aka sa aka sa a mutane guda biyu aka tsira musu a mamansu to wai sai ka zo ka sa ka haka a tsaye wai in hannun ka ya rawa to da ka a tsaye? tun Allah ka kuma wannan abu suna yara fa a lokacin shi ke na aka zo shi na farkon wanda yake kusa da ni da aka ce a yi eh, haka ya kawai sai aka ce a yi da hannun shi a ci sai kusa ni ma yana fara kuka sai kuka to ni ne na kusa da shi <laughs> kuma tara nike tara nike ma bare kaga duk abin da ya faru da shi ni ma zai faru da ni wato ni ma in fito daga ni sai ni ma da hannuna a ciki وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب خاشدين وما لمن ننزل جفن شاكا كرسكا شي والله اذا شكاي وانا ابو كرياني كرياني اذا شكاك بدا شي تشي تاماياك فشي داما ناسنش شي وانا شي تابن شي داما سناع شكي شكا قديم وانا هكا اكيد kyauta ya zai masa ko yana nufin an gano wanda zai ba za a ganan ba to in wannan hulwalul kahi kudin da ake ba su haramun ne abin da suke ci sana'ar ta su dama haramun ci sannan ko bayan haka kudin da za su ci haramun ne aikin da suke yi haramun ne domin wanda ya je wajen boka a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu ya ce in ya gaskata shi cikin abinda ya faɗa to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu ya kafirce ma abinda aka saukar ma annabi sallallahu idan kuma ya kasance kawai ya je wajen sa ne ko da bai gaskata shi ba hadisi yace fata'alahu an shay'in lan tuqbala minhu salatu arba'ina yawman kwana arba'in zai yana sallah Allah ba zai an tsara lan tuqbala minhu salatu arba'ina yawman kwana arba'in zai yi ba za a karɓi sallar ba wanda ya je to shi kuma waye shi wanda ya yi kaga shi hukuncin shi gaba shi yasa al-tahir al-tahir malamai suka ce as-tahir yuqtal idan aka kama boka mai tsafi mai kulumbotai to kawai hukuncin shi a kashe shi hukuncinsa hukumar musulunci ta kashe shi ana da hukuma to daga waɗannan sana'o'i ne miyagun sana'o'i bai halatta ba don musulunci ya haramta su kun ga shi yasa na faɗa muku cewa nau'ukan ciniki bayan waɗancan abubuwan guda uku da suke sa ciniki ya zama haram algharar da arriba da alkhida'u to kuma akwai wasu abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta ta haramta ita kanta sana'ar da za a samu kuɗin ita sana'a ce kwata-kwata haramu sai da karnuka haka nan haramun ne kun gana ce haka nan ko sannan sana'ar zina haramun ce sannan sana'ar bokanci haramun ce mun fahimta to sannan akwai abubuwan da shari'ar musulunci duk mun faɗe su ta haramta a da su da cutarwar duk abin da ya zama akwai cutarwa shari'a ba ta yadda a da shi ba to daga ba za a da wiwi ba saboda tana cutar da kwakwalwa ba za a da taba ba saboda tana haifar da cututtuka ƙarshe dai ta haifar da kansa mummunan ciwo ba za a ce da ba sannan ba za a ce da giya ba sannan dukkan wani littafi da zai ɓata ɗabi'un al'umma ko ya ɓata musu aƙidarsu bai halatta a sai da shi ba shi yasa malamai suka ce littafan yan bid'a hukunci idan gwamnati ta kama to abin da ya fi shine a kama su a ƙona haka shekul islam taimiyya ya ambata a cikin littafinsa a ta shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya littafan yan bid'a kama su ake yi a kona su kama wannan littafin da na ambata ummu musi haka nan kana tsaye da kaje kaje za ka sai littafin bulugul maram ko ka sai umdatul akam ko zaka sai akabari sai sai ka zo ya zo yana ci za a bashi ummu musi ko a bashi shamsul ma'arif al-kubra kawai so yake zama boka to yin wannan littafan bai halatta a fiye da su a cikin al'umma ba abin da ya fi a ƙuna, idan aka kama wani yana saidawa to a kwace su a je a Shi ne hukuncin su saboda musulunci yana tara al'umma daga duk abin da zai lalata ta ya sa ta shiga hali mara kyau حرات ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خديث ومهر البغي خديث وكسب الحجان خديث أن كمو لقرات ابن خديج إذا بسمتا نمدينة كما ياكسا شيمنوني yace kunna aksarar ansari haq nan mu muka fi kowa مدينة gonaki a cikin mutanen madina mun karanta تترجم a ya ce an na rasulallah ya sama kala manzan sama ya ce samanul kalbi hadisun kudin kare hadisun azanta ne wa mahrul baghi khabithun sannan kudin karuwa kilaci shi ma kazanta ne wa kasbul hajjani khabithun sannan kudin da ake ba mai kaho mai yi ma mutane kaho shi ma khabithun kazanta ne to guda biyun nan dai ga sun sun fito a wannan hadisin ko to wannan na ƙarshen samanin hajjani sun ce kawo iskali malamai suka yi sa'ani ne tsanani a game da me ake nufi da shi malaman farko suka ce hadis nan ana nufin haramun haramun hukuncin kaho in dai za a yi kaho sai dai mutum ya rika yi dan Allah ba dan a biya shi ba sai dai ya rika yi dan Allah ba dan a biya shi ba ne magana ta farko ce magana ta biyu suka ce a'a wannan sana'ar tana zama kudin aho na zama haramun ne ga ɗa amma bawa ya halatta ya yi sun fahimta da wanda yake intacce sai suka ce idan ya yi tsaho ya ce a ba shi kuɗi to ya aikata haramu amma idan bawa zai yi to ba laifi na biyu ce, na uku suka ce a'a idan ya yi nufin a biya shi kuɗi a zuciyar shi aka biya shi to shi ne ya zama habis kazanta amma ya ma wani aho shi bai nufi a bashi kuɗi ba kuma bai ce a bashi ba sai aka ɗauka ka ta alaga sannan ga wannan aɗan sha ruwa ko aɗan sha fiye wata sai ya ansa to ba laifi ba ne amma in shi ya ce a bashi suka ce to shi ne habis magana ta nau kenan ta uku ko ta hudu suka ce annabi sama ya faɗi wannan hukuncin amma daga baya ya goge hukunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an yi masa ƙaho wa a aqal hajjama azarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an masa ƙaho kuma ya ɗau kuɗi ya ba wanda ya masa ƙawa to ya ce hadith sai suka ce ya goge wannan hukuncin da aikinsa wannan magana da ya goge ta da aikinsa aikinsa ya goge wannan magana magana ta hudu ce magana ta biyar malamai suka ce hadith nan ba haramun ake nufi ba abin da ake nufi ana nufin sana'a ce ta mutanen da basu da ba su da kima a cikin sana'o'i sana'a hawa hawa ce amma akwai wata tafi wata sannan akwai sana'ar da da za a kalle ka a maka addu'a a ce Allah ya sa ka zama ita to wanda ya maka wannan addu'a kana ɗaukar sa makiyinka tsakani da Allah akwai ko babu akwai sana'a ce wasu suna yin ka amma da za a kalle ka sai wani ya maka addu'a ya ce wane Allah ya ka zama kaza to za ka ɗauke shi a matsayin cikin makiyanka suka ce to abin da hadisin yake nufi kenan amma ba ana nufin haramun ba sannan mafi yawancin malamai sun jayar da wannan magana ta ƙarshe ta biyar ɗin nan cewa hadis din ƙarshen nan ba manzo Allah su sama yana nufin cewa haramun bane lafazin hadis nan ana nufin sana'a ce ay radi'un wa thamanul hajjani radi'un kudin da ake ba mai kaho in yayi kaho ya fitar ma da mutum jini to duk da su likitoci a wajen sun ce ba gurɓataccen jini ko a wajen likitoci su ba gurɓataccen jini ba wani jini gurɓatacce haka likitoci suke faɗi amma dai a ƙaho abin da ake cewa ana cewa an fita mutum da gurɓataccen jini ne ko to sai mu tsaya a nan to wannan magana dai ƙarshe ita ce daidai hadis ana nufin radi'un sana'a ce wacce ba kowa ke yin ta ba sana'a ce ta makaskantattun mutanen da suke kasa kasa kenan idan mutum sana'ar ta ƙaho ya je ya ƙaho yana da damar da zai sa sharaɗi ya ce in a ɗaya za a maka in ya ce eh sai ce to dubu biyu biyu za a maka dubu hudu uku za a maka dubu biyar amma dubu shida to na maka rage ka ba da dubu biyar tun da dai uku ya halasta amma dai sana'a sai ta ɗaukanci yanzu ka ga misali da gursine ne mu'amala da zinariya da mai jima majini waye sana'a shi tafi hmm? kaga gursine saboda madda abin da yake amfani da shi abu ne mai kima amma fata fa kaga wari wari take yi ta yi tsutsa ma wani zubin kaga sana'a hawa hawa ce amma musulunci ba yana zagin wata sana'a ba ce sai dai ana nufin akwai sana'ar da kaskantattun mutane waɗanda suke tsakasa su suke yin ta to ta ce mun fahimta to wannan magana ita ce tafi zama daidai amma waɗancan maganganun guda hudu duk malamai sun yi su amma dai malamai sun furin jayar da ta ƙarshe cewa habis ana nufin rabi'un sannan manzo Allah ta sama yayi kaho da kansa Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisin da kansa ranar da ya karantar da almajiransa hadisin yace annan nabi su istajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al-hajjama ajra annabi sallama yayi kaho ko an masa kaho sai ya biya ne kahon kuɗin shi al ahmad yana jin wannan hadisin sai ya ce a kira masa mai kaho da ya karanta hadisi sai sai a a kira masa mai kaho aka kira masa mai kaho aka masa shi ma ya dauko kudin sai ba shi ita kun san dalilin da yasa ne haka na samu damar yin aiki da wannan hadisin ko da yau ne karshen rayuwata ba daidai ne ka karanta hadisi ba kai aiki da shi ba mun gane alhali kana da ikon yin aiki da shi sai haka haka magabata suke huko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tara karatu don cajin kwakwalwa ba su tara karatu kawai don aiki surutu su suna yin karatu ne don aiki innamal ilmu lil amal ana yin ilimi ne don aiki da shi to haka suka ɗauka so daga waɗannan sana'o'in da aka lissafa ke da kare dai haramun ne kasuwancin kamfanin sana'a kasuwanci haramun ne sannan sana'a bokanci haramun dukkaninsu kuma sana'a sunansu amma kuma shari'ar musulunci ta haramta su amma ƙaho sana'a ce ta halal me yin ta kuma idan aka ba shi kuɗin shi ya ci ya ci halal amma sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa ta a cikin sana'o'in da suke na ƙasa ƙasa sau daga khabis nan ana nufin sana'a ce ta ba sana'a ba ce mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwa mai amfani Allah ya sanya mana gari Allah subhanahu wa ta'ala ya so da alkhairi a cikin kasarmu shugabanninmu Allah subhanahu wata'ala ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya sa su zama alkhairi a gare mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun gama da wannan babu na babu ma na hallahu babu ma nuhiya anhu min al-buyu ko ma yunha anhu min al-buyu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda suke tambaya su ya hakuri ga ganin ne na nuna alama Eh, ai abin da nake fata ne zai zo insha Allah